لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da amincewarsa da kaddarawarsa ya kaddara mu a wannan fili na a wannan rana ta takwas ga watan zilhijja shekara ta 1443 domin gabatar da aikin hajji na wannan shekara mun godewa Allah mun godewa Allah mun godewa Allah akan abin da yake mana mun godewa Allah akan abin da ya mana ko mun godewa Allah akan abin da zai ci gaba da yi mana godiya ta tabbata ga Allah farko da karshe hakika kowa yana cike da murna wanda ya samu kansa a cikin wannan rana domin gabatar da aikin hajji na wannan shekara wannan rana ita ake kira yau tarwiyya ibn hajar askalani a cikin fatahil bari ya kawo maganganu kusan guda biyar akan dalilin da yasa ake kiran wannan rana yau tarwiya magana ta farko wanda bayan ya kawo ta ya magana akan ta shine an ce an kira wannan rana yau tarwiya saboda wai a ranar ne annabi adam alayhi salatu wassalam ya ga hawwa bayan an sauke sa a duniya ita ta taho daga judda shi kuma ya taho daga indiya shi sai suka haɗu a wannan rana ya ganta ce to wannan da wannan daga wannan kalmar ne guda, sai a ce sai a ce yomin ru'ya wato ranar gani da aka ya rushe wannan maganar sai magana ta biyu cewa abin da ya sa aka kira wannan rana yomin tarwiya an jingina wa annabi ibrahim alayhi salatu wasalam cewa a wannan rana ne annabi ibrahim ya wato ya yi mafarki cewa zai yanka ɗansa wanda aka bashi a mafarki cewa ya yanka ɗansa an ce a wannan daren ne ko a wannan ranar ne yawan na mafarkin to da wannan ne shi ma za a kira shi ne minar ruɓuya sai a ce daga ruɓuya ne wato daga gani ne to sannan na uku kuma an jingina hakan ga mala'ika jibril to a mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya zo ya nuna wa annabi ibrahim wato cewa ga yadda ake aikin haji ya nuna masa aikin haji a aikace kuma ya sanar da shi ga yadda aikin haji yake da haka shi sa ake kiranta yau tarwiya sannan magana ta hudu cewa shugaban musulmi in lokacin da ake da halifa a irin wannan rana yake tara dukkan al'ummar musulmi na duniya domin ya bayyana musu yadda ake aikin haji domin ita yau tarwiya ba wani aiki ake mai yawa a cikin ta ba face kwana da kuma yin salloli guda biyar da haka a ran ne za a yi mutum bayani me ya kamata ya yi ranar arfa me ya kamata ya yi hajjil akbari me ya kamata ya yi a ayyamun tashrik guda uku haka sai ake kiranta yau tarwiya sannan kuma magana ta hudu cewa da yake da babu ruwa a nan yankin Kuma mutane sukan taho ne kan jakuna da dokuna da raƙuma da kuma alfadarai to suna bukata kuma nan lokacin ba ruwa to dole sai an ɗebo ruwa daga maka ko mutane suna tafiya suna ba dabbobinsu ruwa suna tafiya su ma suna shan ruwa sai ake wasu manyan tukwane waɗanda ake zuzzuba ruwa a ciki sai a dandaka inibi haka busasshensa sai a daka shi garinsa kamar yadda muke yin soɓo sai a zuzzuba a cikin ruwan wannan zai sa ruwan zartsi sai ya zama ya yi zaki waɗannan manyan tukwanin da ake sanyawa tun daga maka har zuwa nan to shi sa saboda buƙatar ruwa da ake cewa babu ruwa annan sai an ɗauko shi daga maka kuma sai an zuzzuba shi akan hanya saboda alhazai kuma a ɗebo ruwan da zai ishi mutane kwana da za guda hudu ko biyar a nan wanda yasa ake kiranta domin tarwiya to kenan yanzu kuma Allah cikin ikonsa ya kawo mana hanyoyi na zamani an jawo famfo an yi bandakai an kawo ruwa sannan kuma ga ruwan sanyi ana rabawa a cikin yan robobi amma duk da haka yau mace ruyan Allah bai goge ta ba Yanzu zama rana ce da Allah ta'ala yake shayar da mutane rahamarsa da jin kansa da alkhairinsa da falalarsa da kuma alherin da za a gamu da shi babban abin da alhazai suke a wannan rana tun da alhazai sun kasu kashi uku akwai masu kirani abin da ake kira kirani shine mutum ya haɗo haji da umara a cikin niyya shi kuma ifradi shine mutum zai yi haji guda ɗaya shine ma'anan ifradi shi kuma shi shine wanda sai da ya fara yin umara ya gama sannan kuma ya ɗauko harama da niyyar haji to shi shi shine dama wanda ya riga ya gama umara sai niyyar haji yau da safe kafin zawali daga masaukinsa sai ya taho wannan fili domin ya zo ya ya kwana a nan musdalifa kuma kwana hukuncin kwana a nan musdalifa sunna ce in an ce sunna shine abin da idan kayi akwai lada mai yawa in kuma ma baka yi ba baka da alhaki don ba a fara manya-manyan ayyukan su fara ba bayan niyya da aka yi gobe ne yau arafa shine babban aikin da za a yi wanda alhaju arafa da haka kenan in an yi so nan gurin za a yi a zahar a yi kasaru raka'a biyu a lokacin ta ba tare da an haɗa ta da wato la'asar ba in la'asar ta zo ita ma sai a yi ta raka'a biyu wato Allah ce rahamarsa ya rage mana raka'a biyu ya zama biyu biyu in magariba ta zo dama uku ake a lokacin tafiya magariba uku ake haka nan ma a lokacin zaman gida uku ake isha ma ta zo sai a yi raka'a biyu asuba kuma a yi raka'a biyu don aka kwana washe gari kuma shine za a yi wanka domin a tafi ranar arfa wanda ita ma ranar arfa za mu ji abin da ta kunsa na falala da alkhairi da auban da ake yi a a shirinmu na gaba kuma waɗanda suke gida babban falalar da za su more a waɗannan kwanaki musamman gobe da jibi gobe akwai azumin arfa mu da muke nan filin ko za mu ah, samu da izinin Allah filin arfa wanda duk ya zo nan shi ba zai azumin arfa ba amma waɗanda suke gida ba samu damar zuwa aikin hajji ba ba su za su yi azumin arfa wannan azumin arfa yana da falala babba falalarsa shine idan ka yi shi Allah zai kankare maka zunubin shekara guda da ta wuce da kuma zunubin shekara guda mai zuwa amma wani irin zunubi ake nufi ana nufin ƙanana ƙananan zunubai da mutum yake waɗanda bai san iyakarsa amma manya-manyan zunubai da suka shafi kaba'ira manyan laifuka waɗannan sai mutum ya tuba ya yi nadama ya daina ya yi istighfari wacce shuruɗin taubatin nadamu alama fata wannan shine ta ɓangaren abin da ya shafi wato a wannan rana ta tarwiya wanda ake so a tsakanin sallolin nan guda wato biyar mu shagala da sikiri da talbiya da salatin annabi da hailala da karatun qur'ani ko mutum ya bacci ya huta saboda gobe akwai aiki gagarumi gobe arfa akwai aiki gagarumi don haka sai zama mutum ya samu lokaci sosai ya huta don ya zo arfa da musdalifa da kwana a musdalifa da sauran abubuwan da za a yi washe garin musdalifa na yawmul hajjil akbari za a yi jifa za a yi yanka za a yi aski in ma da lokaci za a sauka a maka a yi dawafi a yi sa'ayi kaga manya-manyan ayyuka ne da suke bukatar wato mutum ya shirya sosai kusa ake so mutum ya nisanci dukkan abincin da zai bata masa ciki ko sa masa nauyin jiki ko kuma abin da zai hana ka cikakkiyar lafiya cikakken kuzari da za ka aiwatar da wannan wato ibada wacce take mai girma ta aikin hajji ko mun san falalar da aka faɗa duk wanda ya zo ya hajji kamar yadda shari'a ta umarni to laysa lahu jaza'un illa aljanna ba shi da wani sakamako sai aljanna wata wayan ma yace zai dawo kamar ranar da mahaifinsa ta haife shi me ma'anan haka shine zai dawo babu zunubi a kansa duka Allah ya sarya masa da zunubinsa wanda kuma yake da halin ya zo ya nafila ta azumi eh, ya nafila ta aikin haji ya nafila ta umara ma'ana yana ta maimaita haji da umara annabi alaihi salatu wasallam ya ce bai taɓa samun kansa a cikin talauci ba ta duk mutumin da yake tabi'u bainal hajji wal umara fa innahu ma yanfiyanil faqara ce ku dinga yawan haji da yawan umara ku haji ku umara ku haji ku umara yana goge yana kawar da talauci da wuya shekara ji shekarar da ka zo za ka ga Allah zai baka abin da za ka dawo shekara mai zuwa za ga Allah ya baka abin da ka dawo shekara mai zuwa da wannan yana daga cikin alheri da ake samu na duniya da lahira a cikin aikin haji kuma ka amanta da yi wa ƙasar mu addu'a mu yi wa kanmu addu'a mu yi wa 'ya'yan mu addu'a mu yi wa al'umma mu addu'a mu yi wa iyayen mu addu'a mu yi wa kasar mu addu'a kan Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya kuma zaɓe da ke zuwa Allah ya zaɓa mana shugabanci da kwarai kuma kamar yadda muka bayani a baya cewa babu laifi mutum ya azumi ranar arfa ko da ya faɗo ranar juma'a saboda dalili guda biyu dalili shar'i da kuma dalili akali dalili shar'i shine annabi alaihi salatu wasalam ya ce kada ku keɓance ranar juma'a da yin azumi ita kadai sai in ya dace da wata rana da ka saba yin azumi sai ka yi kenan ya dace da wata rana da muke yin azumi shine ranar arfa so za mu yi azumin ko kuma alhaz waɗanda suke gida za su yi azumin ranar arfa ne ba don juma'a ba sai don kasancewa ya dace da ranar arfa kaga ta bangaren abin da ya shafi nasi kenan to akwai nasi da ya nuna haka nazari kuma ya nuna cewa makasudin yin azumin arfa shine ita arfa ake wa azumi so kun ta fado asabar ko lahadi ko litinin ko talata ko laraba ko alhamis ko juma'a in ka tashi yin azumin ba ranar kake nufi ba arfa kake nufi don da juma'a ake nufi sai a ce to ai shikenan ta fado asabar ya za'a in ta fado lahadi ya za'a in ta fado litinin ya za'a in ta fado talata ya za'a kaga ta bangaren nasi da bangaren nazari babu matsala mutum ya yi azumin sa ya ya dace da juma'a ko ya dace da asabar nan kuma hanya ta biyu mutum zai iya ma haɗawa kamar wanda suke yin azumin nafila sun saba duk alhamis kana yin azumin ka na nafila to kuma sai ya zama alhamis yau kayi azumi gobe kuma sai kai ka ga ma ka kauce ma abin da ya zo a hadisin ah,